you mutane ina muku gaisuwa ni ne ka muku wannan gaisuwa suna na basiru na samu daga lafiyar radio ministry na ke kawo muku wannan gaisuwa jama'a yau da mu ji maganan allah daga wannan lokaci daga life radio ministry in kana ji na za mu yi addu'a sannan mu fara Jama'an na ma Allah roko ya baka zaman lafiya. Jama'an na ma Allah roko ya sa maka albarka abin da kake yin duka. inda kana ji na Allah jara maka bukata. Allah ya bari abin da kake yin duka ya yi maka amfani. Allah tamkai ka da wurin aikinka, da wurin ka da iyayenka, da abin da kake yin duka shi Allah ya tamkai mu. Allah sa muna albarka shi. Allah ya bure muna mu ya bai ko muka ji kowane abun da maganan Allah ke gwara muna saboda mu yi amfani da shi. Ya shika mu ya bude muna zuciya ya ba mu ilimi muka ji kar mu manta da maganan Allah. Saboda abin da Allah ke so maganan nan yi muna Allah ya bari ya ji mana haka. Muna wannan addu'a da sunan annabi Isa. Amen. Hallelujah. tagin yau kuma za mu ji maganan Allah daga littafi. To kagin annabi Isa yana gura muna kaman ya kamata mu zama kaman Allah. Hallelujah. To akwai wani mutum a cikin duniya ga zai iya zama kaman Allah. To muka zama Allah kaman Allah kagan shi Allah ba bai da laifi. Ba kowane abin da bai da kyau a wurin Allah. ba ka gan Allah yana da wani abun da bai da kyau si Allah bai da laifi Allah bai karya Allah bai rure Allah bai yi wani abun da bai da kyau duka ko abu na satani Allah bai yi haka to gashi annabi na kira mu kaman mu zama kaman Allah za mu yi mu yi ya kamata mu yi don si annabi da ya zo duniya si ma bai da laifi yi si ya zama kaman Allah si yana da imma kaman mu amma irin da aka haife shi shi yana da wannan yi ko ya yi tafiya a cikin duniya ga a mabe da laifi duk ni da kai dai muna da laifi to a cikin annabi kuma za mu samu gafura da laifin da muka yin duka to in Allah ya gafa ta muna laifin da muka yin duka yana duba mu mu kuma mu zama kaman shi mu kuma mu zama kaman annabi Isa mu kuma mu bi shi hanyar da ya bi abubuwan da ya yi mu kuma mu zama kaman shi Allah muke mu Allah bar mu yiya mu yi kaman Allah Allah bar mu yiya mu zama kaman Allah kaga akwai wani mutum da ya zama cikin duniyan ga sunansa Ayuba da inda littafi ke gora muna kaman eh, si ayuba na mi circi ne mutumin circi ne shi bai da laifi to si annabci ayuba nan yana zakat yana ko abin da allah ke so ke yin duka si yana ma yaran su addu'a kullum ya tashi yana cire ko wata mungunta bai taba da shi ba to kage mun yi mun yi haka mutum yana haka to an ga si Allah da kanshi ya ce si annabi Isa mutumin cirici ne to in akwai wani a cikin littafi ya yi ya yi haka ni da kai kuma mun yi mun yi ya zama abin ni Allah ke duba mu mu yi ya zama wani abu Allah ke shirya mu mu zo mu yi ya zama wannan abu Allah ke duban anyan mu saboda mu kuma mu yi mun ka bi annabi isa Allah na duban mu saboda mu kuma mu zama kaman shi annabi isa shi ya zauna duniyan gabe da laifi shi ya zauna duniyan ga bai zaje wani ba ya zauna duniyan ga bai yi fada ba ya zauna duniyan ga bai yi zina ba to si saboda haka muka muka bi shi si ya zama muna anya ya zama muna kowane abun da za mu yi kowane akin da za mu yi za mu yi fira ne abubuwan da inda annabi ya yi maganansu ya yi abubuwansu mun ka yi haka mu kuma mun zama kaman Allah hallelujah Allah bari mu zama kaman Allah Allah cire mu da sitani Allah bari abubuwan da muka yi bai da can duka dai Allah man dadi duka Allah ya cire mu da si Allah ya bar mu iya mu ji kaman Allah hallelujah mutum kana ji na Allah na cira mu ni da kai mu zama kaman shi Allah na cira mu mu zo mu yi tafiya kaman annabi Isa Allah na cira mu mu zo mu yi kowanne abun da Allah ke so mu yi ni yana cire mu yau mu yi shi hallelujah mun yi mu yi akwai wani mutum kuma sunan Nuhu ya kai wani lokaci duka mutanen da ke cikin duniya suna da zunubi suna sayi suna zina da mata suna shata suna gulma kamar irin mungun da muke gani yau dukan wannan munzu da yake dama e akwai shi dukan mutanen duka suna da wannan mungu amma si adamu ya yi tashiya tare da allah ya yi tashiya si bai ya cire da shi ya kan shi da waɗannan abubuwan duka saboda haka Allah ya gan shi Adamu kamar shi mutumin cirici ne Adamu kuma eh, Nuhu kuma Allah ya ba shi wani aki ya yi Allah ya ce ma Adamu zan safe a eh, cikin ko abubuwan da kake cikin duniyan ga duka zan ba ta komai amma kai da iyayenka ba zan ba ka ku ba Adamu kuma ya zama mutumin cirici ya yi ya yi haka yau ni da kai Allah ke shira mu yau ni da kai Allah da ke duba mu mu kuma za mu yi mu yi mun ya mu zama kaman Allah mun ya mu zama kaman annabi Isa saboda shi saboda haka aka kawo shi ya zo ya zufa juninsi saboda a yafe muna zunuban da muke da su da bayan haka za mu zama kaman Allah za mu zama da mu kaman Allah si annabi Isa za mu yi mu kaman annabi isa ko abin da muke yin duka mu yi kaman annabi isa in kana ji na allah ya taimake ka in kana ji na allah ya baka wannan anya allah ya ba mu na wannan iko saboda mu zama kaman allah hallelujah ba haka ba ni da kai bayan da mu mutu za allah zai tambaye mu yau ka mutane da waya suna ce a mu dan adam ne muna da zunubu ba mu yi mu yi akwai waransu kuma su suna da imma da baba kamar mu sun yi sun yi nuhu haka ya yi ya yayi kagan ayuba si kuma ya yi ya sai yaya ni ni da kai ba mu yi mu yi mu kuma mun yi mu yi saboda haka mu yi hankuri saboda haka mu yi kokari mu kuma mu yi haka kafin mu yi kaman Allah karbe inda ayuba ya yi ayuba yana yana yin addu'a ayuba ya cire da kenzi kowane mungu bai rabu bai taba da kowane mungu ba ko akwai irin mungun da yake da shi duka ya rabu da shi allah samu rabu da mungu allah rabu da mu da mungu da ko irin zunubin da yake cikin duniyan ga Allah ya cire mu da su ya ba mu wannan iko mu kuma mu cire kayanmu in kana ji na kai kuma kaya sai ka yada kai kuma za ka sama kamar Allah in kana son ka yi haka Allah zai taimake ka ne amma ba ka yi imani ka yi haka ba ba za ka yi ka yi ba saboda ka yi imani kamar kai ma za ka zama kamar Allah don ka yi imani Allah zai baka wannan anya in ka yi imani Allah zai bure maka wannan anya in kai imani kuma Allah zai taimake ka ne kai kuma ka yi kama inda annabi isa ya yi hallelujah Allah bure muna wannan anya Allah ba mu wannan iko mu kuma mu yi kaman annabi isa shi ne anyanmu shi ne rayuwarmu anyanmu da kowane mutum ka bi shi kowane mutum kai dan adam duka ka bi annabi isa ka duba shi inda ya yi abubuwan si kai kuma ka yi su haka za ka samu gafara a wurin Allah si Allah ya ce shi ba laifi a wurin si saboda haka mun ka bi shi mu kuma ba za mu samu ko wani laifi ba Allah ya samu yi Allah ba mu iko da wannan da maganan da muka yi jin ga mu yamma mu yi mu yi shi hallelujah kana ji na ina kiran ka ka zama kaman Allah ina kiran ka ka zama mutumin kirici ina ciranka ka cire da kayanka a mungun duniya ina ciranka ka bari abubuwan da ke tare da setani abubuwan da ke bari da fushin Allah ke zuwa kanmu cire da kanka da wannan abubuwan duka in ka yi haka Allah zai zai gafata maka zurbanka Allah zai son ka Allah zai ji daɗi da kai Allah zai yi wani abu mai kyau da kai Allah zai yi wani abu abin mai babban wani abu da kai da kai da karfinka da imaninka ko inda kake duka Allah ya iya yi wani abu mai kyau da kai hallelujah in kana jina ka cire kanka da saitani rabu da si rabu da abubuwan da saitani ke kawo muna sai Allah zai yi amfani da kai in kana jina muna roko mun roka Allah zai yafe muna duka sai bure muna wata anya sabo saboda mu zama kaman Allah saboda haka ka yi addu'a tare da ni ni dan Allah na ji magananka ka yafe muna zunuba na duka ka bude muna anyan sabo saboda in sama kaman dan Allah in zama kaman kai saboda in zama kaman annabi Isa da sunan dan Allah muke wannan addu'a amen hallelujah mun gama haka za mu kuma

ya dama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini